بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيء جبار تفسير القرآن من جربا أولنا رانا تاؤك غوة رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقى مكة زوى مدينة يوم شكرا دمونا da ɗari hudu da arba'in da biyar lissafin nasara yan mishan yau muna goma sha uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu idan ba ku manta ba har yanzu muna cikin suratul anfal gudunmuwar marayu bayan Allah suna ci gaba da aikowa marayu da gudunmuwa Allah ya saka mana da alkhairi baki daya akwai wata baiwar Allah garkuwar matan zazzau garkuwar matan zazzau garkuwa ta jagaba jagaba matan zazzau to ashe jagaba guda biyu muke da shi a Najeriya eh? akwai jagaban bargo hmm. akwai kuma Jagabar maza ke nan ko? Eh. to akwai kuma jagabar mata jagabar matan zanzan hajiya maryam duk shekara sai ta haifo marayu da tallafi ba marayu kare take haifo tallafi ba har masu ubadin mata na aika musu muna addu'a Allah ya saka mata da alkhairi ta haifo wa marayu tallafi kamar haka shinkafa 50 kg buhu biyu indomi katon goma sha biyu seven bita jika guda shida magi katon daya milo katon daya pig milk katon daya vegetable oil lita talatin gishiri buhu ɗaya atamfa bandil biyar kowane yana ɗauke da atamfa guda goma ya zama atamfa guda hamsin kenan shadda eh, turmi goma sha bakwai da kuma kuɗin cash na cefane naira dubu ɗari biyu wannan daga jagabar matan zazzau wannan ta cancanci ta jagaba bello bala muhammad ya yi kuma marayu da gudunmar kuɗi cash ta akawun ɗin marayu naira dubu ɗari biyar bala bashir musa ya aiko wa marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ishirin lubabatu ɗantama umar ta aiko wa marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu goma ya allah waɗannan bayina da duka allah ka musu albarka Allah ka yi dukiya su albarka Allah ka yi zuri'a su albarka in suna da iyaye Allah ka yi iyayen albarka idan iyayen sun riga mu ya Allah ka lullube iyayen da rahama ka kai su aljanna firdausi ya Allah da mu da su duka Allah ka mana ta goma shi na makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aljanna firdausi ranar tashin alkiyama Umar Fillo Zuba ya yi kuma marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗaya wasu bayan Allah sun aiko barayi mura kuɗi naira dubu tamanin wata baiwar Allah ta aiko barayi mura kuɗi naira dubu ɗari biyu a nan masallaci an samu mura kuɗi naira dubu goma sha tara da ɗari bakwai banda kayayyakin da muka ambata an tallafa wa barayi da su an kuma samu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari takwas da talatin da naira ɗari bakwai Allahu akbar Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya dukiyar ku albarka ku ci gaba da taimakawa marayu Allah zai taimaka muku ku ci gaba da taimakawa marayu Allah zai tausaya mana irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama duk sanda kuka tausaya wa na ƙasa to na sama shine Allah zai tausaya muku ya Allah ka tausaya mana Allah kana ganin halin da Najeriya ta shiga ciki ya Allah ga rashin zaman lafiya ga yadda ake zubar da jinin bayan Allah ga tsadar rayuwa ya Allah da ilimin ka duk wannan ya faru ba mai iya da mu daga halin da muke ciki sai kai Allah ya Allah muna tawassuli da wannan Qur'ani da muke karantawa da wannan ibada da muke ta tallafawa marayu ya Allah ka tausaya wa Najeriya ka kawo mana sauki amin Allah ka tausaya mana ka kawo mana sauki Allah ka kawo mana sassauci rayuwa a cikin wannan ƙasa Allah ka tsare jinin bayan Allah da ake zubarwa a wannan ƙasa ya Allah duk inda wannan fitinar bata je ba Allah karka bari ta je inda kuma kaddara ta riga fata Allah ka kawo mana sauki kawon nan ba na marayu 000 455 3753 triple zero four five thirty seven fifty three banki shine jais kawo shi ne jibius Opens and Less Privilege Foundation Abuja Allah ya saka da alkhairi na'am ana ba ma na maka kwana kamin nan daga cikin baki da suka ziyarci wannan majalisi na mu yau akwai honorable Shamsuddin daga Kalgo honorable Shamsuddin muna masa barka da zuwa wannan majalisi Allah ya saka da alkhairi na'am ana ba ina maka kwana وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم أجيا من جمع تأكد القرآن من جرما يدوكا akan waɗanda aka yi sulhu da su suka wuro da sulhu musulmai kuka ƙulla sulhu da kafirai na zaman lafiya don addinin musulunci yana son a zauna lafiya amma kuma shi kafiri ya ji daɗin dambe ya haɗa da ƙafa ya rena hankalin musulmi yana ga dama ta samu da zai wulakanta musulmi musulmi kisan gilla to an musulmi dama su ɗauki mataki su yi kace-kace da su yadda za a tauna tsakuwa a ba a ya tsoro nan gaba wani kafirin a yi sulhu da shi in ya ga abin da ya samu wannan yan da sulhu to shi da kansa ba zai fara warware sulhu ba sannan mun ji waɗanda haka alamun za su warware sulhu to ba za a jira sai sun warware ba musulunci ya ba musulmai damar su sanar da su cewa sulhu yanzu an fasa an warware shi da musulman da kafaran su san ba sulhu an riga an ja layi sai wanda da ke sarki bai wasa ba idan musulmi su zauna a auka musu ba tare da masanya ba to kafiran da aka sulhu da su suka warware sulhu ko suka ɗauki matakan warware sulhu amma daga baya da suka ga bala'i suka dawo suka ce suna so a sake sulhu za a za a ƙara yin sulhu da su ko ba za a ƙara yin sulhu da su ba to addinin musulunci kullum zaman lafiya yake so sulhu yake so ƙa'idar musulunci shine wa sulhu khair shi sulhu alheri ne duk inda aka sulhu sai alheri ya biyo baya ko kai da matarka ne aka zo muku sulhu ya da muku sulhu kar ka ji. in zaka ta bibire kana ga kana da dakuna kana da jari gobe ma zaka yi aure wata to wallahi Allah ya jarraba ka aure wata ta zo ta maka sallar tsaya a cikin gida sai ka dawo kana nisin wancan matar da ka sake yadda abu da sulhu idan ita ta faɗa sai Allah ya jarabe ta kai da abokinka ko abokin hudda ko ɗan uwa ko wa ko kani aka samu matsala aka zo ana so a muku sulhu karka rinka cewa to ai ba shi yake ciyar da ni ba ko san shi ba shi wani ba kake ciyar da shi ba wato ba dole sai an zauna lafiya ba wai shi kaga an sulhu an zauna lafiya to kai ke ciyar da shi he da the beneficiary to a lokacin da zai da zauna lafiya wannan aƙida ce ta maguzawa ba aƙida ce ta musulunci ba bahaushe ma wanda bai san addini ne zai yi wannan ba zai yi wannan bahaushe da ya san addini zai yi wannan ba zai yi wannan ba kabarinsa daban nawa daban maganar kabarinsa daban nawa daban bai ta maganar kabari kuma ana magana ya za a yi sulhu a zauna lafiya a nan duniya a bi Allah a samu aljanna a lahira kana maganar kabarinsa daban an shiga kabari kayan da bari ya riga ya baci to sai Allah ya ce wa in jana hudu salmi idan da jama'a suka karkato suka ce a zuwa a sulhu Allah ya ce fajr halaha kai ma ka karkata zuwa ga sulhu kenan kalmar sulhu da Hausa kalma ce namiji amma a larabci kalma ce mace sai aka ce fa in jana hudu salmi ba ce fajr halahu ba sai aka ce fajr laha ka karkata zuwa ga sulhu kai ba ka amince a yi sulhu in ji Allah madaukakin sarki ta wata gina yanzu da gaske son su yi ba ka, wata wakal ala Allah ka dogara ga wa ka dogara ga Allah Inna innahu huwa samiul alim idan akwai wani plan da suka yi a gefe shi Allah ya ji dan mai ji ne in akwai wani mummunan niyya da suke da ita da mummunan kuduri suka makale da wannan suka zo suka ce ai sulhu kai dai kai yadda ai sulhu Allah shi ne al'alim ya san abin da suka kulla kuma zai kare ka daga abin da suka kulla ku zo su dubi na alqur'ani mai girma hmm. fa in janahu li salmi hmm. fajdah laha wa tawakkal ala Allah na'am wasu malamai suna ganin wannan ayar an soke ta da wata ayar Qur'ani mai girma da Allah ya ce wala tahinu wa tadawu ila salmi fala tahinu ila salmi wa wallahu ma'akum wa a'malakum Allah ya ce fala hidu kada ku launi da tadawu ila salmi ku dawo kuna kira zuwa ga zuwa ya sulhu a a ci gaba da yaki kawai forward ever backward never shine fala hidu. wata da ula salim Allah ya ce wallahu ba kuma Allah yana tare da ku wa antumul a'law ku ne madaukaka inji Allah madaukakin sarki wallahu ma'akum kuma Allah yana tare da ku sai suka ce wannan ayar ta soke wacin aya tunda na an ce kada ku yi rauni har ku ce a zuwa a yi sulhu malamai suka ce a ba ta soke wannan ayar ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yabar duniya bai daina yin sulhu tsakaninsa da kafirai inda aka ga sulhu akwai maslaha ba bayan rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin sayyidina Abubakar da zamanin sayyidina Umar har zuwa zamanin sayyidina Ali sun yi ta yin sulhu inda aka ga akwai bukata a yi sulhu tare da wa da kafirai wanda a lokacin ma gwamnatin musulunci ta fi karfi a wannan lokaci ta fi yawan soja ta fi yawan makamai amma duk da haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su daina cewa a zai a sulhu ba to ya za a haɗa ayoyin sai malamai suka ce yadda za a haɗa ayoyin shine ko musulmi yayin da ake gwamzawa kada ku yi da ku ce a zo a yi sulhu sulhun da zai nuna wa kafirai kun tsori ta da ya yasa za ku yadda a sulhu irin wannan sulhun shine wanda aka soke ba a yi da ku yi da kafirai ba sulhun da zai nuna tsori ta fi kai raki ne kuka yi kafirin za su za su dole sun gaba sarki sai Allah to wannan zai tozarta musulunci ya maida musulunci baya irin wannan sulhu ne waccan aya take hadi zuwa gare shi shi yasa aka ce wa antumul a'launa wallahu ma'akum amma matukar sulhu ba zai rage darajar musulunci ba ba zai sa kafirai su kalli musulmai matsorita ba ba zai sa kafirai su kalli musulmi rajaye ba ba zai sa kafirai su ga musulmi sun zama abin tausayi dole ne tilas ne ta sa suka zo a yi sulhu wannan ya sa kwarjinin musulunci ya zube matuƙar babu wannan illar sulhun ma zai ƙara gina ƙarfin musulunci ne da adalci ne na addinin musulunci to addinin musulunci bai hana irin wannan sulhu ba ya halatta musulmi su yi wannan sulhu da kafirai kuma su cika wa kafiran alƙawarin da suka ɗauka wa kafirai ba sani ba kwan gane wannan shi ne inda hu هو السميع العليم سأل يسمي يا جماعة لما وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو نعم. الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين أها وألف بين قلوبهم لو أنفقت لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم الله يتوى إن يريدوا أن يخدعوك إذا كفران من ذا kuka yi sulhu da su suka wurare bayan ya ɗauki ba daɗi sun ga haza suka sake rawa suka ce a sulhu kai kuma kai da aka yi ashe su yuridu an uka sun yi nufin su yaudare ka ne kofar rago suka shirya maka yadda za ka yi da a sulhu su kuma su je su tirenin da su tara makami su auka maka ba tare da ka sani ba kada wannan ya hana kai da a sulhu idan har sun yi niyyar su yaudare ka ne Allah ya ce fa inna hasbaka Allah to Allah ya ishe ka da Allah wanda Allah ya ishe shi ana iya gamawa da shi wanda Allah ya ce na tsaya mata ana iya ganin bayan shi ba iya ganin bayan shi kenan kada ku ce ba za ku yi ba ku yi ku yi idan yaudara ce suka shirya su za a gani a ranar insha Allah madaukakin sai wa in yuridu an yahdawuka fa inna hasbaka Allah hmm. Allah ya ishe ka wani Allah huwa alladhi manta, Allah nan shine wanda ayyadaka ya karfafa ka bi nasrihi da nasarar shi aka zo yakin badar kafirai su wajen dubu ko ɗari uku aka kara Allah ya ba ku nasara a kansu ko ka kashe manya manya arna saba'in ka kama manya manya arna guda saba'in ka ɗauro su da igiya ko ka taho da su gari Madina waye sai ba ku wannan nasara in ba Allah ba hmm. huwa allazi ka bi nasrihi Allah shi ne wanda ya taimake ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da nasara ta musamman daga wajen shi bayan wannan wa bil mu'minina kuma shi ne wanda ya kawo mu'mini suka kewaye ka ya kai manzon Allah suka taimake ka ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ba zai iya gudanar da addini ba sai an samu wa sai an samu mu'mini masu imani sun kama mashi wannan yasa duk inda kuka musulunci yayi karfi to ba mutum da ya bane akwai suwa akwai masu imani da suka kama ina ba na fahimci wannan yanzu muke lissafa irin aikace aikacen da aka yi na marayu idan mutum ne da wuya iya yanzu ba da su tafsiri mana daga ofishin shugaban kungiyar na kasa kawai an yi kosin ɗin malami ɗari bakwai da arba'in da wani abu ana rama mahadacin ƙur'ani ɗari bakwai da arba'in da wani abu wannan national posting banda posting na jihohi banda da ƙananan hukumomi kenan Allah kaɗai san mai tafsiri nawa a kai fasting ya je ya karanta alƙur'ani mai girma adadin ramma nawa a kai fasting a cikin watan ramadan da Allah wannan in mutum ne ne zai iya eh? wani mutum ne za ka ɗora wa nauyin wannan aikin ya ɗauka shi dole sai al'umma sai masu ne sai masu imani shine huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin sai Allah ya ce wa allafa da qulubihim kuma dan ka samu saukin jagoranta su sai Allah ya hada tsakanin zukatansu sa Abba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya hada wa manzon Allah zukatan sa hmm. suna son juna suna kaudar juna sahabi dan an zo tsallake ruwa zai ce shi zai duka dan uwansa ya hau kan bayan shi yadda suka rayu kenan misali mafi kusa hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi daga makka zuwa madina da ya haɗa mutanen madina da mutanen makka kawance abokantaka yan uwantaka abdurrahman bin aus yana ba da labari ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kira wani sahabi ba an sare dan madina sunansa sa'ad ibn rabi' ya haɗa mai ce to ga wannan musulmi ne daga makka muhajiri kai mutumin madina na haɗa ta ya zama ɗan'uwanka uwanka tafi da shi gidanka ya ce in ka ga burzun da sa'ad ibn rabi ya ce yana ɗauko da bai birki ba sai gida ya ce ya kai ɗan wala a musulunci bai taɓa ganin shi ba sai rana bai taɓa ganin shi ba ya wani gida daga makka shi kuma fa shi ko mutumin madina mai imani sun haɗu a majalisar manzan Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan na mai da shi ɗan'uwanka uwanka kama hannunsa ku tafi gida amma suna zuwa gida yake ya kai dan uwana duk madina babu wanda ya ne yawan gonar dabino ina da manyan manyan gonakin dabino guda biyu zan kai ka rika guda biyu ka gani ka zaɓi wacce kake so na ba ka ita kyauta a matsayin ka na dan uwana ne kuma zan rike ɗaya yace idan kasuwa da ina da jari ina da jari da ya kai dirhami dubu kaza zan zama biyu daidai zan ba ka rabi kyauta ka je kai kasuwa ni kuma rabi ya ishe ni da kai dan uwana ne ya ce wannan gidan da kake gani na wani ba gidan haya ba ne zan tsaga gidan guda kashi biyu wasu ɗakuna na dama wasu ɗakuna na hagu ka zaɓi gefen da kake so na baka kyauta har abada ni kuma zan taso in dawo gefen da baka son dan zan zauna ya ce ina da mata guda biyu kai ina kuke suka ce gaba ce maza ku fito suka sa hijabi suka fito ya ce aure yana wahala a madina waɗannan mata na da guda biyu zaɓi wacce kake so yanzu nan in sake maka ita in ta gaba idda ka aure na ka gaya mai inda a tarihin duniya ta taɓa yin wannan al'ummar bai taɓa ganin shi ba sai a ranar wa ya haɗa su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam menene kullum ne ya daura tsakanin su islam kuna jin da haka muke za a karya mu ba ku an samu da haka musulmi muke a najeriya za a rika kallon hadarin kaza za a rika kira mu kasta da haka muke mu kaɗai ba mai san musulunta da duniya ba bai taɓa ganin shi ba sai a ranar duk abin da ya mallaka a duniya har da iyali ya ce zaɓi wacce kake su. kun sani abdulrahman ya faɗa ya ce barakallahu laka fi malika wa ahlika Allah ya maka albarka a cikin dukiyarka Allah ya maka albarka a cikin iyalanka da gonar da gidan da iyalin da jarin duka ban bukatar komai a ciki iya abin da nake so kallo shi ne ka nuna mu hanyar kasuwa ni za ta wani karfin imani da bai gina da bakwa yanzu dan asabe aka masa wata tayi zai tsallaka ma sha Allah tabarakallah ma sha Allah tabarakallah amma shi kuma saboda izza ta musulunci bai san kudi mu ne ko haihuwa ka baka sai ga masallaci kace a Ya za su yi fara gujewa ta kace tayi izza ta addini bai da ko kowo bai da ko kwandala banda rigar jikin zama abin da yake da shi ya ce amma bai bukata a nuna mar hanyar kasuwa aka kai shi kasuwa ka ce ga kasuwa nan ya shiga ya fara bige-bige wallahi kamin a hankara Allah ya buɗa masa har ya samu kuɗi har ya yi aure a Madina ya zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga alamun an goci tare da shi ya ce me ake cike ce ai an bucewa da ya rasulullah abin ya kai ce kwarai a nan Madina ya ce kwarai ina ka samu kuɗi ya ce kasuwa manzo Allah ce a to haka ne a wani mu da shafi maza ka je kai walima ko da akuya ka yanka a gasa mana mu ci mu shaida in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin bai gushe ba a zaman bin awf sai da zama multibiloniyan da duk madina ba mai kuɗi shi wannan bakon ba tare da ya karbi ɓangare a hannun wani ba duk madina ya da zama da arziki shi da ya mutu duk wanda ya taba zuwa yakin bazar wanda bai mutu ba sai da ya masa wasiyya kuɗin da za a shi ya ci har ya mutu matan banza Allah duk wanda take raye sai da wasiyar abin da za a bata ta ci har ta duniya ɗan uwa dangin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya sani sai da wasiyar duke da za a bar musu har su ci har su duniya haka ya rika yin wasiya haka ya rika yin wasiya duk da haka bayan ya gama ya mutu da aka zo za a raba gadon sa mutum ɗaya ya rage iya rabar gadon ba sai da aka nemo kwamiti kwamitin da suke rabar gadon kowa saboda kirgin zinari da azurfa kamin a gama rabar gadon sai da hannunsa ya kanta saboda tare dukiyar da ya bari bayan duk wanda aikin addinin da ya huwa da ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina wa allafa baina qulubihim ku ji kauna da Allah ya sa tsakanin safai Allah ya ce law anfaqata ma fil ardi jami'a da za ka ciyar da dukiyar da ke cikin duniya gaba daya don ka hada zukatansu annabi ya ce ma allafta baina qulubihim da da baka isa ka hada zukatansu ka sa irin wannan soyayya a zuciyarsu duk dukiyar duniya da za ka raba musu ba ka iya sa irin wannan ƙaunar a zuciyarsu in ji Allah walakin da Allah allafa nahu irin ƙaunar da ke tsakanin sahabbai wallahi Allah ne kawai da kansa ya haɗa zukatansu wannan yake nuna maka girma da darajarwa, sahabai sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dan shi abin da abokan gaba sai wayanna wayanna ɗan shi a ce duk ɗan wuta ne amma shi tsoho da ta haifo mana shi zai mana matsala wai ta kuma aljanna za ta Allah ka raba mu da irin wannan musiba su shi'a abin da yasa a takin sahabbai in kana so ka rushe musulunci kar ka taba kowa rushe sahabbai ka gama da musulunci ba abin da zai saura hmm. a ah, to da zai sauran ka rushe sahabbai ƙur'ani a wajen su aka koyi ƙur'ani wa annabi ya koya wa ƙur'ani su ko suka koya wa duniya duk duniya banda sahabi akwai wanda ya koyi ƙur'ani a bakin annabi duk duniya banda sahabi akwai wanda ya taɓa koyon ƙur'ani a bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan su suka karɓo ƙur'ani daga hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tabbata mutanen banza ne za a yarda da ƙur'ani da suka karɓo kenan da ka rusa sahabbai qur'ani ya tashi daga aiki ko bai tashi daga aiki ba idan kace hadisai hadisan suwaye suka ji maganar a bakin annabi har suka bada labarin annabi ya faɗa sahabbai da ka rusa sahabbai akwai hadisi da zai kai labarin to me ya saura a duniya in ka rusa sahabbai in za mu sallah idan muke kallo gabar ko hmm. su suna ga annabi na kallon alƙinna in zai sallah sahabbai idan mutanen banza ne alƙinna ta tashi daga aiki ko tashi daga aiki ba ta tashi daga aiki ba abin da zai saura addini ko kwara ne da ka karya sahabbai to addini musulunci ka gama da shi babu abin da ya saura wannan ne yasa a suka ga idan suna so su rubuta musulunci Abdullahi ibn Saba wanda shi ya fara kafa shi a duniya shine zakaran da ya kwanta ya kankashe ta bai hude wani san bai hude ya yi yi yaƙi musulunci daga waje ga ba zai yi ba sai gaba ba hanyar da zai iya yaƙi musulunci sai ya shigo cikin musulunci shi ne ya shigo cikin musulunci ya ce ya musulunta abin da ya fara yi shi ne assasa addinin shi'a shi ya fara assasa addinin shi'a shi ya fara cewa sai da aliyu kaza kaza kaza shi ya fara cewa sai da aliyu ba yana gaba da addini kai eh, har ya kai gaba cewa firda aliyun Allah ne duka shi ya kirkiro da wannan aqida shi ya fara ta a duniya ya gama gari a matsayin sa na bai hude idan yana so ya rubuta musulunci ne zai shi ne rubuta sahabbai yanzu a cikin Najeriya da za ka ga ƴaƴan musulmi an ba su tarbiyyar zagin sahabbai zagin wai sahabbai da musulmai ne amma dai da annabi ya mutu duk sun yi rida duk sun yi ne sun yi rida kwanan yana magana da abubakar jibril shek abubakar jibril mai farfaro na sokoto ko san shi ko ba san shi ba yana nan da ransa ya mutu ba Allah ka kara wannan da fijo albarka ya kara da yasa yana kira zuwa ga sunna yake cewa lokacin da suka je Iran da shi da shek abubakar traitor Iran ta gaje su suka ce ba yin girmama da ba musu ba sai hotel ɗin da ministoci ke sauka don za a sauke su suka ce ko stamp ba yi fasfa ɗinsu ba aka ce su wuce su malamai ne ba yin girmama da wajen tara ba musu ba idan suka ce suna son littafi za a kai su wata maktaba ce ce duk duniya ba taba ganin maktaba irin ta ba a ce ba ɗebi ya abin da muke so duk abin da muke so ya ce amma baka zo muka gaisa da wani aka ce ya sunanka na ce abubakar jibril abubakar an taɓa su shi kuma shi abubakar tareka ta abubakar aibar la hawla wala quwwata illa billah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un غير غير هذا الاسم غير هذا الاسم ابو بكر لا خير فيه ابو بكر لا خير فيه wasu canza suna abubakar babu algeria ce. ko ni a kano a wanda nake na san wanda sunan shi mu'awiya sunan da baban ya sa shi na yanka da ya shiga shi a yasa aka ya canza suna saboda ba abin kunya a duniya gaba a kira shi ma'awuya mu'awiya na sahabi ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce to ba nan ba sai da muka je aka sallar juma'a ya ce liman ya kuduba da farisanci sannan ya dawo yana kuduba da larabci ya ce da ya fara kuduba da larabci sai fashe da kuka Ya rinka rusa kuka a masallaci har masallaci aka kama kuka suka ce wani muka kama na ganin ikon Allah bayan ya rusa kuka ya rusa kuka ya kalle sai ce aka da nuna lima za abki kusan ya yasa ke kuka ka ce a ya ce ina sahaba muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kulluhum irtaddu ba'da wafati rasulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallam gaba ɗaya su yi hidda bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace illa salasa sai guda uku ne kare ba su daba. ba wa qila arba yace wasu malamai sun ce guda hudu ne ba su ridda ba wa qila khamsa wasu malamai sun ce guda biyar yace wa gayatuhum sab'a iya mafi yawan sahabban da basu yarda ba bayan mutuwar annabi guda bakwai ne saboda su yarda sun fara addinin musulunci yanzu da annabi aka zaga ko sahabban annabi da ya je bai atin gwarko ya je da sahabi dubu ɗaya da ɗari biyar ruwaya da ta kawo adadin mafi kankanta shi ne dubu ɗaya da ɗari hudu wanda kuma wasu daga sahabbai ne ya ɗauka aka je kenan adadin sahabbai a lokacin banda Allah ya san adadin su to kaddara ma su dubu ɗaya da ɗari biyar ne kawai da Allah kana malamin makaranta makarantar tana da ɗalibai dubu ɗaya da ɗari biyar kai shekara ashirin da uku kana karantar da su sai aka zo aka jarabawa sai guda bakwai suka ci dubu ɗaya da ɗari hudu da casa'in da uku suka faɗi da Allah ɗaliban da ya kamata a fara hukuntawa ko kai malamin ya kamata a fara hukuntawa ba ku an samu ko ya ɓata musu lokaci halibin ne ba ta musu lokaci kere da kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shekara ashirin da uku yana wa'azi ya karantar da sahabi dubu ɗaya da ɗari biyar yana mutuwa duk suka yi da bakwai kaɗai suka saura ai wanda ka fara cin mutunci na farko shine annabin da ya karantar da su annabin da ya tarbiyyace su dan makaranta mai ɗalibai dubu ɗaya da ɗari biyar aka yi jarabawa duk suka fara sai ɗalibai bakwai a ranar mutum suka rike shi ya gabata ka kori principal na makaranta he is useless and hopeless to annabi aka zaga su sahabbai Allah ya musu darajoji guda goma da duk duniya ba al'umma da yawa duk duniya babu al'umma da yawa da daraja sai su kadai hmm. kana kada su ta zama dan wuta masu ne ba masumai bane annabawa ne mai su masu ne suna yin kuskure suna yin laifi amma dukkan su adalai ne dukkan su ne adalai ne kuskuren su da alherin su kamar farin bijimi ne da yake da digon baki a jikin shi wannan bijimi sunansa farin bijimi ko sunan shi bakin bijimi yana da sunansa farin bijimi yadda sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke kenan daraja ta farko da Allah ya wasa habbai da duk duniya da kowa ba shine su Allah ya buga stam akan imanin su Allah ya da mu'mine ne yanzu ka karanta mana aya huwa allazi ayyadaka bi nasrihi bil mu'minin Allah shi ya شيء ka da nasararsa kuma ya taimake ka da mu'minai suka baka goyon baya su wane ne mu'minan wanda suka taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya kira su mu'minai Allah anan Allah ya buga stam akan imanin su ko bai buga ba kai wa ya buga stam akan imanin ka ko shafi da hore bai buga ba yace ya ayyuha annabi hasbuka Allah wa man ittaba'aka ya ayyuha annabi hasbuka Allah wa man ittaba'aka min almu'minin su ne ne mu'minai din da suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai wa kira su mu'minai kama aka كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون سوى أنا لو أنه بزاء الله يسجد سجوة يكن بدر لكن سوى إن فريقا من المؤمنين الله يكرهه المؤمنين صحابة صحابة مزاء الله صلى الله عليه وسلم وإن غدوت من أهلك جثال إمران وإن غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال أها. الله سميع عليم سؤال المؤمنين بعد أن يرسل سيادة بدل الله ولا مسؤول الله في أيها جنة الله يكرا سدني مؤمنين ويكرا سمؤمنين الله الله ni na yarda da abin da Allah ya faɗa wallahi mu'mini ne ko ba kun yarda duk wanda ya ce Allahu akbar a cikin su Abu Bakar yana ciki ko ba ciki Umar yana ciki Usman yana ciki Ali yana ciki Talha ibn Ubaidillah yana Sa'd ibn Abi abu Abdurrahman bin Auf wali mai harkashi 38 a ba ku san shi ba sai likita ya yi mamaki har sashi talatin da takwas a zai sa yi magana kuma ya dawo ɓarewa ka mun ɓaraguzai na ce ɓaraguzai ƙarya ya kashe har sashi ka faɗa wallahi na ji ya kake na ji da kuɗi na har sashi to yi wata ya kwanta mana karyawa ba ko ka zagi sahabi wai sahabi bai iya ba da ranar Allah ka kwanta mana karya abu na farko da Allah ya musu kenan Allah ya kira su da mai mu'minai daraja ta biyu da Allah ya ba sahabi da babu wanda ya same ta a duniya gaba daya shi da su sahabbai sai da Allah ya kalli duniyar nan gaba daya sai ya ce sun fi kowa alheri ko kana da alherin da kai nasu ba Allah ya ce kuntum khaira ummatin kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah Allah ya ce kuntum ku dinnan ku ne ku kalli lokacin da ake sauko da ayar ga aya ta sauko da wajen ubangiji zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake cewa kuntu ku dinnan kun kasance khaira ummatin ku ne mafi alherin al'ummar duniya gaba ɗayan ta su wane ne da ke tare da manzon Allah sanda Allah yake cewa kuntum dinnan sahabbai duk wanda bai yi a lokacin sai ya dan makale ba san shi ko mu ma ba extension ce mu ma har mu ne tunda mu ma ba sakarwa amma ba extension amma dai sanda ayar ta sauka su wane ne ayar take magana da su kai ne Allah ya ce duk duniya ba al'umma da alkhairin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi akwai ce duk duniya ba al'umma da ke da sharrin sahabban manzon Allah da Allah za mu yi da ko da kai za mu yi da wa za mu yi mun samu daraja nawa biyu daraja ta uku sahabbai su ne Allah ya ce ya yarda da su ba fa shugaban kasar Najeriya ne ya faɗa ba gwamnan jihar ku ba ba mai albarba sarki musulmi ba wa yake magana Allah Allah ya ce waɗannan kan na yarda da su laqad رضي Allahu 'anil المؤمنين المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا في سورة التوبة والسابقون الأولون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الصالح والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم أها. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الله أكبر وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم آية رأي ربما يفارق فرنسا من الله يتي لقد رضي الله عن المؤمنين حقيقة الله يا يدد مؤمنان سوى كنان sabon manzo Allah sallallahu alaihi kamar an ce wasu mu'minai Allah ce in yi bayi ko naka ta shajara yayin da suke maka mubaya bai atu ridwan a ƙarƙashin bishiyar nan suwaye ne suke manzan Allah Allah baya a ƙarƙashin bishiya sanda ya zo zuwa makka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ya yarda da su ya ne ya yarda da su kai sai kace baka yarda da su ba kar Allah ya sa ka yarda da su to ana akwai yadda dan shi zai makale maka sai ce eh da ne Allah ya yarda da su amma daga baya ai sun yi ridda saboda Allah ya fasa yarda to akwai tambaya guda tambaya ta farko ga ayar da Allah ya ce ya yarda da su ne yanzu kuma kawo min ayar da Allah ya ce ya fasa an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba oh ba ta da ayar to fassara ta ba Allah ma faya na akwai da Allah ya ce a fata a ba kada rama ba ce ba hasha lillah kace ai daga baya sun yi ridda to Allah ya kare ta ka domin da yake da kadar radiyallahu anil mu'minina da yubayyi'unaka tahta shajara sai Allah ce fa'alima ma fi qulubihim kan Allah ya yarda da su dinnan sai da ya san abin da ke cikin zuciyarsu imani ya zauna ba zai fitar har ranar tashin alkiyama shi Allah ya san abin da ke cikin ran cewa imani ne a ransu har kiyama ta tsaya imani ba zai ba zuciyarsu ba shi yasa Allah ya yarda ya yarda da su to da kaga sai yarda kai ne ka yarda a wancan ayar Allah ya ce wa wasabiqun al-awwaluna waɗanda suka riga kowa suka zama su ne na daya a wajen imani hmm. a duniyar da suwa suka riga kowa imani suka yi na ɗaya wajen karɓar kalmar shahada su ne sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ba ka gane ba sai Allah ya ce min al muhajirina wal ansar daga muhajirun da kuma wa suwaye sahabbai muhajirun da ansar sai Allah ya ce taba tabauhum da waɗanda suka biyo bayansu. su su waɗanda suka biyo bayansu daga tabi'ai har zuwa tashin alkiyama sai Allah ya ce wanda suka biyo bayan ya zama akwai sharadi sharadin shine bi ihsani su biyo bayan su da kyautatawa su sahabbai ba ce min muhajirin wa ansari bi ihsani ba su ba su da bukatar bi ihsani su da kwarai ne da ba sa musu sharadi ba amma da suka biyo bayan sahabbai sai da aka sa musu sharadi wallazina tabawahum bi ihsani sai Allah ya ce radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa radu anhu sayyidina Allah sabon manzan Allah gaba ɗaya su shige da Allah gaba ɗaya su Allah ya dace da su da na ayata alqur'ani mai girma mun samu zuwa da sabi gireta eh dan ba ubu ko hudu uku to ga ta hudu za ka ce sahabi yana kuskure eh yana yi amma duk kuskuren da sahabi ya Allah ya gafarta mashi in zuwa in ji Allah laqad taba Allahu 'ala an-nabi laqad taba Allahu 'ala an-nabi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-'usra fi sa'ati al-'usra بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رحيم الله يسير الله على النبي حقيقة الله يكرم توبة النبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم wani muhajiri da muhajirai gaba ɗayansu Allah ya الله Allah wal ansar da ansarawa gaba ɗaya su Allah ya karɓi tuban su inji Allah allazina tabu wa yadda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka sabon Allah muhajirai da ansar sabon annabi sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muhajirai da ansar duka Allah ya ce ne ya karɓi tuban su Allah ce min ba'da ma kare bi qulubu fariqin minhum bayan da zukatan wasu daga cikin su ya so ya karkata a lokacin da za a je jihadi sun mata ba a alaihim daga baya Allah ya ce ya karbi tubansu ya yafe musu ya gafarta musu gaba da su to Allah ya ce ya yafe musu kai ka ce baka yadda ba da wa za ka yadda innal ladina tawallaw minkum yawma taqal jama'an inna ma sallallahu alaihi wa sallam innal ladina tawallaw minkum منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ba su da fasara ya duka ba Allah ya ce wa laqad afallahu anhu Allah ya yi ya yamu musu an gama ko ba a gama ba to ba da Allah da kake neman kurakuransu ai sahabi kaza za shi ma nan ya sha ta fi karfin cikin shi ƙarya su wata hanyar da ta biyar bayan Allah ya yafe musu kuma sai Allah ya ce annabi kai da kanka ka roƙa musu gafara kai da kanka ka musu istighfari saboda tsabar gata da sahabban manzon Allah fa bima rahmatin min Allah فبما رحمة من الله لنت لهم أها ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وداولهم في امر أها فإذا عزمت فتوكل على الله إن إن الله يحب المتوكلين فاعلم أنه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم الله يعلم تقلبكم ومثواكم. لا تزعل فإن جدا. نعم. بس أنا بس رأيتك والله كيف أعفو عنه. kai musu afwa wastaghfir lahum kuma ka musu istighfari ka roka musu Allah gafara annabi yace ya Allah ina so ka gafarta wa sahabbai na gaba daya wannan istighfari kuma da Allah ya karba ko bai karba ba annabi maka istighfari sau daya ya fi kai kai sau miliyan Allah yace wastaghfir li dhanbika wal mu'minina su wa ne mu'minan da ke tare da annabi da Allah ya ce annabi ka roka musu gafara a wajen Allah wannan darajar da sahabi ya samu kenan da babu wanda ya samu a duniya saboda gatansa Allah ya sa annabi da kansa ya masa isa fari mun samu daraja nawa daraja ta shida Allah ya ce dukkan su yan aljanna ba kare oba ba ba ba kare oba gaba ɗaya sahabba annabi yan aljanna ko ƙwara ɗaya da za a bari a waje ba in dai sahabi ne gaba ɗaya su kankara kan za a kwage su a zuba aljanna ko ba da faɗa ba Allah ne ya faɗa wa ma lakum tunfiqu fi wa ma lakum tunfiqu fi wa lillahi samawati wal ya idan gari la yastawi minkum Iman al'amɓa kɔɗi, mun ɓari ne na aɗau, mako ke da mu. Mun bɛnɗan An na ye sayi, n'a ya sayi ni k'u mɔna a waɗanda suka ciye da dukiyarsu cikin sahabbai kamin a fatahu makka wa qatal suka yi jihadi kamin a fatahu makka ba za su taɓa zama daidai da waɗanda sai bayan fatahu makka suka ciyar da dukiyarsu suka yi jihadi ba Allah ya ce ulaika a'zamu darajatan min allazina anfaqu min ba'd wa qatalu hmm. Waɗanda su suka fi daraja fiye da sahabban da sai bayan fatahu makka tukunna suka yi jihadi sai bayan fatahu makka tukunna musulunci yayi karfi sannan suka bai wa addinin musulunci gudunmuwa suka ciyar da yasu waɗanda suka kafin fatahu makka sun fi daraja fiye da wa kenan sabon ma class class ne akwai class A su ne waɗanda kafin fatahu makka aka yi kufur da su akwai class B waɗanda sai bayan ne bayan fatahu makka sai Allah ya ce to da class A da class B din da yan kabla fatahu makka da yan bada fatahu makka din gaba ɗaya sai Allah ya ce wa kullum wa'ada Allahu husna dukkan su na musu alƙawarin aljanna inda Allah madaukakin sarki wanda zai ce ba aljanna aka ce wa husna to husna din na aljanna ke an ka ce baka yadda ba je ta sura biyu to sa alladheena alladheena ahsanul husna wa ziyada aha wala yarhamu wujuhahum qadrun ولا ذلة تسوي سورة أولئك أصحاب الجنة هم فيها طيب بسي الله أكبر dukkanin kan da ya da shafi suratin nan su ne ne aljanna su ko mai wuta ba za su ji ba ko hayakin wuta jahannama ba za su gani ba je ka الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها كيف أنزلنا على ربما ما دون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم

mun samu daraja nawa shida daraja ta bakwai shi sahabi Allah ya ce imanin kama in ba irin nashi bane Allah bai so Allah ka sa imanin da zama irin da sai na Abubakar amin Allah ya sa na kuma ya zama amin Allah ka sa imanin da zama irin da sai na Umar amin irin da sai na Usman amin irin da sai na Aliyu irin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan imanin kuma irin nasu bane Allah bai so sunan ka batacce domin Allah ya kalli sahabbai yana faɗa wa mutanen duniya sai ce fa in amanu bi misli ma amantu bihi fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw aha wa in kaje ga ta bi fa innama hum fi shiqaq eh, eh cikin cikin Allah وهو السميع العليم Allah ya ce fa in amanu idan mutanen duniya sun yi imani da misli ma amantu bihi da irin imanin da kuka yi sahabban annabi to fa kare da su zama shirye idan imanin ka ne zama irin imanin sahabbai ma aikin banza kai shi yasa ko sallah kake yi in ka zo karshe zaka ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu alaihim amana siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim ko suwa ne alladhina an'amta alaihim suwa ne sahaba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai suka sai kace ihdinas al mustaqim sai kace siratal ladina an'amta alaihim to suwa ne an'amta alaihim ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين ومن يطع الله والرسول مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك وحسن أولئك ذلك الفضل ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الله يتي ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم كما تنبي الله يا الله سوى لي الذين انعمت عليهم سوى لي ودن كي ونعمه da kake faulai kama alladina an'ama Allahu alaihim sai aka ce bin nabiyina daga annabawa idan kana son salatu musulmi ba ka ji hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sai aka ce wa siddiqina da siddiqai sai da Abubakar siddiqi ne ko ba siddiqi ba ne idan kana hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka bi hanyar sayyidina Abubakar radiyallahu anhu wa shuhada'i da shahidai sai da shahidi ne ko ba shahidi ba ne shahida usman shahidi ne ko ba shahidi ba ne sai da ali shahidi ne ko ba shahidi ba ne to dan bayan ka bi hanyar Allah hanyar Abubakar as hanyar kenan Umar hanyar Usman hanyar Ali shine اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين da ya zama baka cikin hanyar wa'annan kar ka raba ɗaya biyu ɗaya mai hudu ne ko ba da sare ne kana cikin allazina almaghdubu alaihim ko kuma abbali can za a laruwa a sabo ka Allah ka tare mun samu daraja nawa bakwai lokaci yayi oh akwai ba zuwa gobe wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am ba abubakar